Ibraniyawa Sura ta goma sha biyu Saboda haka, tuna taron shaidu masu ɗumbin yawa suka kewaye mu haka, sai mu ma mu yadda dukan abin da ya nauyaya mana, da kuma zunubin da ya ɗafe mana, mu kuma yi tseren nan da yake gabanmu tare da jimiri. Muna zuba ido ga Yesu, shi da ke shugaban ban gaskiyarmu, da kuma mai kammala ta, wadda domin farin cikin da aka sa a gabansa ya ɗaure wa gice, bai mai da shi wani abin kunya ba. a yanzu kuma a zaune ki a dama ga kursiyin Allah kufa fa dubi wannan da ya jure irin gaban nan da masu zunubi suka sha yi da shi don kada ku gaji ko kuwa ku kare famar ku da zunubi ba ta kai har yadda za a kashe ku ba kun kuma mance da gargaɗin nan da Allah ya yi muku akan ku ‘ya'yansa ne wato ya ɗana kada ka na horon ubangiji kada kuma ka kare in ya kwaɓe ka domin ubangiji wanda yake kauna shi yake horo yakan kuma hori duk ɗan da ya karba shan da kuke jurewa ai duk don horo ne allah ya riƙe ku ko 'ya'yansa ne to wani ɗa ne mahaifinsa baya horonsa in ko ba ku da horo irin horon da ake wa kowa to ashe kun zama shegu kenan ba halal ba har wa yau kuma ai muna da ubanni na jiki da suke hore mu mun koyi musu ladabi ashe ba za mu fi wa uban ruhohi biyayya kwarai ba mu rayu su kam sun hore ma ɗan lokaci kaɗan don ganin damar su amma shi don amfanin kanmu ne yake horon mu domin mu zama abokan tarayya a cikin tsarkinsa ai kowane irin horo a lokacin shan sa abu ne mai bakin ciki ba na farin ciki ba amma daga baya waɗanda suka horo ta haka suka samu kwanciyar rai wadda aikin adalci ke bayarwa domin wannan ku miƙe hannuwanku da suke reto da mana marasa ƙarfi ku bi miƙaƙƙun hanyoyi dodar don kada mai dingishi ya gulle a maimakon ya warke ku yi matu ga zaman lafiya da kowa ku kuma zama a tsarkake in ban da shi kuwa ba wanda zai ga ubangiji ku kula fa kada kowa ya kan samu alherin Allah kada kuma tushen ɗacin rai ya tabbata ya haddasa ɓarna har ya ɓata mutane masu yawa ta haka kada kuma wani ya zama fasiki ko mai sabon Allah kamar isuwa wanda ya sayar da haƙƙinsa na ɗan fari akan cimaka a ɗaya tak ku dai sani daga baya da ya so ya gaji albarkan nan sai aka ƙi shi domin bai samu hanyar tuba ba ko da yake ya yi ta neman ta har da hawaye ai ba ga abin da za taɓa ba ne kuka iso ba ko wuta mai ruruwa ko baƙin duhu duhu ƙirin ko hadiri ko ƙara ƙaho ko wata murya wadda har masu jin maganar ta suka yi roƙo kada su ƙara ji don ba su iya jure umarnin da aka yi musu ba cewa ko da dabba ce ta taba dutsen sai a kashe ta da jifa amma ganin wannan abu da matukar ban tsoro yake har ma musa ya ce ina rawar jiki don matukar tsoro amma kuku iso dutsen su hiyona ne da birnin allah rayaye urushalima ta sama wurin dubban mala'iku kun su tarin farin ciki na kirayun 'ya'yan fari na allah wadda sunayen su ke a rubuce a sama kun iso wurin allah wanda yake shine mai yi kowa shari'a da kuma wurin ruhohin mutane masu adalci waɗanda aka kammala kun iso wurin yesu matsakancin sabon alkawari da kuma wurin jinin nan na tsarkakewa wanda yake mafificiyar magana fiye da na habila ku kula fa kada ku ƙi maganan nan domin in waɗanda suka ƙi jin mai yi musu gargaɗi a duniya ba su tsira ba to a mu za mu tsira in mun ƙi ji wannan da ya yi mana gargaɗi ma daga sama a lokacin nan muryarsa ta girgiza duniya amma a yanzu ya alkawari cewa har wa yau dai sau ɗaya tak ba duniya kaɗai zan girgiza ba amma har sama ma to wannan cewa har wa yau dai sau ɗaya tak ya nuna kawar da abubuwa da aka girgiza wato abubuwa da aka halitta don abubuwan da ba sa girgizuwa su wanzu saboda haka sai mu yi godiya domin mun samu mulkin da baya girgizuwa ta kuma mu yi wa Allah su ji a bar karɓa. tare da tsoro da tsananin girmamawa domin Allah mu wuta ne mai cinyewa